من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na lahadi hudu ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya a yau za mu yi darasi na hudu cikin wannan sura mai albarka ko cikin wannan wata mai albarka na ramadan in ba manta ba jiya mun fara karatu cikin suratul bakara inda muka cike da ƙarshen aya ta biyar da haka yau za mu tashi farkon aya ta shida kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin surar za mu tashi faɗin Allah maɗaukacin sarki innal na kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ubangiji ya ce na ladhina kafaru lallai waɗanda suka kafurta mala yake ka abi jahalin wa abi lahabin wa nahwihima irin kafuran farko kamar abu jahal wanda shine amru ibn hisham wa abu lahab da kuma irin abu lahab da wa hauhima da makamantansu ma'ana dai duk wanda ya kafircewa Allah ya kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ko a zamanin da ko a zamanin yanzu ko lokacin da manzo Allah yake raye ko bayan rayuwarsa ubangiji yace sawa'un alaihim irin waɗannan daidai ne gare su a anzartahum ko ka gargade su am lam tunzirhum ko ma baka gargade su ba la yu'minuna ba za su yi imani ba domin duk wanda ya rayu da annabi hujjoji suka bayyana gare shi annabi ya wa'azi ya ji amma kuma bai yi imani ba to kana tsammanin kuma akwai wani wa'azi da zai masa amfani kana tsammanin akwai wani gargadi na mai gargadi da zai canja shi da haka Allah yana faɗar wannan ne don ya kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin kafurai fa akwai wanda Allah ya riga ya kaddara musu mutuwa akan kafirci da haka wa'azin mai wa'azi baya canja su ko da mai wa'azin nan annabi ne kuma ko da sun yi zamani da annabin sun gan shi al'imam ibn kafir ya ce malaman tafsiri sun yi magana game da sababin saukar wannan ayar ya ce wa aliyu ibn abi talha an ibn abbasin في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Abdullahi الله Abbas ya ce game da wannan aya Ya ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ya harisu ayyu'mina jami'un nasi annabi yana kwaɗayi da san yaga dukkanin mutane sun yi imani dukkan mutane sun shiga addinin musulunci sun samu damar shiga aljanna to amma shi kuma Allah mai kowa mai komai bai kaddara haka ba wayu tabi'uhu kuma annabi yana son duk mutane su bi shi alal huda akan shari'a فأخبره الله تعالى فشين يتألى مؤفكين سركي يكي باشي العباري أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول شوى بافكوا زي إيماني بس يوان ألا يرقى يكأدر عمسا تن أمتا كم فرقوا شوى زي إيماني نعم. وهكذا ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول ba wanda zai ɓace sai wanda Allah ya rubuta masa ɓata da tsiya tun a matakin farko malamai suka ce lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salatu wassalam ubangiji ya halicci dukkanin 'ya'yan Adam a lokacin muna a matsayin ƙwayar halitta ba mu kai ga an halicce mu ba muna a matsayin ƙwayaye to sai Allah maɗaukacin sarki ya dimtsu wasu daga cikin waɗannan ƙwayaye sai ya yi dama da su ya ce ilal jannati la ku tafi aljanna ba abin da ya dame ni sannan ya sake dintsar wasu daga cikin waɗannan ƙwayoyi na halitta ƙwayaye na 'ya'yan annabi adamu sai ya da hagu da su ya ce ilan nari la ku kuma wuta za ku ba abin da ya dame ni waɗansu malaman suka ce a'a 'yan aljannan a ɓangaren daman annabi adamu aka zuba masa su yan wuta din kuma a bangaren hagun annabi adamu aka zuba masa su to shine sau da dama qur'ani zaka ji yana cewa yan hannun dama da yan hannun hagu fa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimal ko wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da ka ana nufin yan daman annabi adamu wanda Allah ya kaddara musu shiga aljanna da rahamarsa da jin kansa yan hagun annabi adamu wanda kuma haka Allah ya ga dama ya kaddara musu shiga wuta bisa ga sa subhanahu ta'ala to duk mutumin da kaga a duniya ya shirya ya bi ta farki madaidaici to tun a wannan lokacin yana cikin wanda aka sa su a hannun dama duk kuma wanda kaga ya kafirce ya bauɗe ya ƙi ta tafarki madaidaici to tun a wancan lokacin yana cikin wanda aka sa su a hannun hagu babu wani abu da zai sauya in ba Allah da ya kaddara wannan kaddara ba da haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala duk da ya aiko annabawa ya ce su zo su yi wa'azi to amma bisa ga kaddarawarsa ya san akwai wanda wa'azin ba zai taɓa canja su ba ya san kuma waɗanda daman tuntuni ya kaddara musu shirya me wa'azi kawai daɗa cishi zai yi to shine Allah yake gaya wa annabi wannan sirrin dan ya kwantar masa da hankali dan ya rarrashe shi domin kada annabi ya tsargu da kansa ya ɗauka cewa matsalar daga gare shi ne don sau da dama idan aka ce je kai kaza sai kai kai abin ya kiwa to wani lokaci zuciyarka na iya sa maka zargin ko kai ne ba kai daidai ba da haka annabawa sun yi iya abin da suke iyawa sun sauke nauyin da Allah ya ɗora musu sun yi haƙuri sun jure sun kau da kai an cuce su an gaya musu baƙaƙen maganganu amma duk ba su fasa ba to amma tare da haka shirya dai ta Allah ce annabi baya iya shiryar da wanda Allah bai shiryar da shi ba in ku Allah ya shiryar da mutum to kuma baka da yadda ka iya da shi da haka Allah subhanahu wata'ala ke innal ladina kafaru lallai kafiran da kaga sun kici yi imani da kai to irin waɗannan kafirai ne na tale na tunfil azal Allah ya rubuta musu kaddara ta kafirci kaddara ta shiga wuta Allah ya tsare mu da haka wa'azinka ba zai iya tasiri akan su ba ba zai iya sauya su ba irin wannan ne abinda mutanen annabi shu'aibu suka ce da shi sawa'un alaina a wa'azta am lam takun min alwa'izin suka ce kai shu'aibu mu fa a wajen mu duk ɗaya ne ko kai wa'azi ko kar mana irin abin ake cewa wai kai tayi karuwa ta ji mai wa'azi ba canji to irin waɗannan kafurai annaba ba su da yadda suka iya da su ballantana kuma sauran masu wa'azi to amma Allah da hikimarsa tare da ya san suwaye ya san dawana dawana dawana ne amma sai Allah bai kama sunansu ba ana domin in Allah ya kama sunansu na farko ya tona asirinsu shi kuma Allah kullum baya son tona asirin bawa kullum ubangiji yana son ya sitirta bawa inna Allah sitirun yuhibbu sitr Allah mai sitirtawa ne kuma yana son sitirtawa na ɗaya kenan na biyu in Allah ya tona asirinsu ya ce kamar wane da wane da wane da wane wanda shi duk yana da listinsu su to a lokaci guda ya kashe gwiwar kuma masu wa'azi yanzu da a wani annabi zai san dawana dawana dawana cikin mutanensa ba za su yi imani ba to kaga ko da a ce yana da karsashin ya je ya wa'azi to amma zai samu ne zai samu sikewa da kare gwiwa da fitar da tsammani domin ya san cewa ba za su shirya ba misali shine Allah ya san annabi fir'auna ba zai shirya ba fir'auna wata zai shiga amma tare da haka Allah bai gaya wa annabi Musa ba sai ya tura shi ya ce je ka kai masa wa'azi ba wai fa Allah bai san fir'aun ba zai shirya ba Allah ya san ba zai shirya ba to me hikimar cewa Musa je kai masa wa'azi saboda shi Musa yayi wa'azin ya samu lada dan shi mai wa'azi lokacin da ya wa'azi ko ka karba ko ka karba shi fa ruwa ta sha ciniki ya fada sa Allah zai bashi ya rage maka kai ka bu'azi ko kar ka bu'azi wannan tsakaninka ne da Allah amma shi mai wa'azi da yayi ya samu ladansa duk mutumin da zai maka nasiha da ya maka nasiha shi ladansa ya shiga ya rage kai ka dauka ko kar ka dauka wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah duk wanda Allah ya sa yayi aiki da yayi aikin shi lada ake bashi sawa'an aikin nan yayi ko bai ba sawa'an an yi a inda wanda aka yi aikin dan shi ya amfana ko bai amfana ba ina fata an fahimci wannan to da yana daga cikin hikimar Allah na bai tona asiran kafiran da ba za su musulunta ba dan kada ya kashe gwiwar masu wa'azi yanzu idan a ce mu a Kano mun gane cewa yau duk kafirin da yake sabon gari ba zai musulunta ba ko duk ba magujan da yake kewayen Kano ba zai musulunta ba Allah ya riga ya rubuta to yanzu ba za a samu ƙungiyoyin masu wa'azin maguza ba ba za a samu masu wa'azin comparative religion ba tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba don a ganar da su ta hanyar nuna musu addinin su da inda suka kuskure masa da kuma nuna musu addinin musulunci da inda yake na daidai ina fata an fahimci wannan da haka wannan yana daga cikin hikimar Allah shi yasa yake da da annabi Musa da dan uwansa Haruna izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ka tafi da kai da dan uwanka haruna zuwa ga fir'auna lalle fir'auna yi dagawa ya ci tafi karfin cikinsa domin ya ce shi ma Allah ne ya ce shi ne babban ubangiji sama da kowa amma tare da haka fakula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance mai taushi ku yi amfani da salo na jan hankali salo na mutuntawa babu cin mutunci la'allahu ya tazakkar domin ta yi ya tuntunu aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah tare da Allah ya san innahu la yatazakkar wa innahu la sha ina fata an gane da haka Allah subhanahu wataala yake innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun lalle waɗanda suka kafirce tun a matakin farko ya zama ba su imani ba wasu daga cikin su sawa'un alaihim duk ɗaya ne gare su a anzartahum ko ka gargade su am lam tunzirhum ko kar ka gargade su la yu'minuna ba za su imani ba to anan malamai suka ce duk da wannan ayar ta faɗi kafirai amma ba tana nufin dukkanin kafirai ba tana nufin waɗansu daga cikin kafirai ne amun ne ori da bihil ha ko da bihil kusu mana kalma ce gaban miya amma ba kowa da kowa ake nufi da ita ba domin idan ka ce kafiri to ai dukkan kafiri ya shiga amma ba kowane kafiri ne wanda ba zai shirya ba daga baya cikin kafirai akwai waɗanda suka shirya kuma akwai wanda nan gaba ma za su shirya amma akwai wanda kwata-kwata ba za su shirya ba jiya ba su shirya ba yau ma ba za su shirya ba kai in ma gobe za a kai su ba za su shirya ba to irin waɗannan daban ne ba dukka ba ne shi ne kamar wanda malam ya buga misali da su irin wanda suka mutu akan kafirkin irin su abu jahal abu jahal ko yau ya zo a kafiri zai mutu ko gobe ya je ba zai musulunta ba ba abin da zai canja a kansa to haka fir'auna fir'auna ko ya riski zamanin annabi muhammad ba zai musulunta ba irin yadda bai musulunta ba a zamanin annabi musa domin allah ya riga ya rubuta masa bakar kaddara ta kafirci to su ne wanda allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'alim wadanda fa allah ya riga ya rubutun kaddara mummuna akan su cewa wuta za su shiga to waɗannan fa ba za su taɓa imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin in kowace aya ce ma za ta zo musu ba za su imani ba ayoyin taura sun zo ba su yi ba inda na linjila za su zo ba za su yi ba in na ƙur'ani ma za su zo ba za su yi ba an gane ko ne Allah ce hikimatun baligatun fama tugunin nubur ga hikima ta kai hikima amma gargaɗi bai musu amfani ba saboda ne saboda ƙaddara mummuna da Allah ya rubuta a kansa Allah ya tsare mu malamai suka ce da wannan ya kamata dukkan bawa ya bi Allah a sannu a sannu ya yi taka tsantsan ko kai yau da kake ganin kana cikin musuluncin baka san da me zaka cika ba ba farkon ba ƙarshen ba girin girin ba ta yi mai yasa da dama wani taka masa an haife shi a musulunci iyayensa musulmai ne wannan baya baka garantin za ka mutu a musuluncin shi yasa duk wanda ya san Allah sani na gaske baya miƙe kafa baya shantakewa baya ganin shi ya ci dubu sai ce to annabawa za ka ga suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allah kada ka kautar da zukatanmu daga kan shirya bayan ka shiryar da mu ya ubangiji kai mana baiwa da agaji na shari'a daga gare ka lalle kai kai ne mai kyauta na na ummu salama take cewa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tace nakan ji idan annabi yana yin sallar dare idan ya kafa goshinsa a ƙasa yayin sujada yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukatan bayi ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka ma'ana kada ka kautar da zuciyata kada ka canja ni daga shari'a kamar da ni bata ummu salama ta ce sai na tambayi manzo Allah me yasa kake faɗar haka shin zukata daman suna iya canjawa sai yake ai dukkanin zukatan bayi suna tsakankanin yan yatsu biyu ne daga cikin yan yatsun Allah shi yake jujjuya fi yadda ya so yau za ka iya ganin mutum akan shari'a gobe kaga ya zama batacce gobe kuma zaka iya ganin wani akan bata jibi kuma kaga ya shirya haka Allah yake caccanja al'amura da ka bawa sai ba Allah a sannu kada ya shantake kada shaidan ya rude shi kada ka rinka jin cewa ai kai dole ne ma ka shiryu dole ne ba wani dole a cikin sha'anin Allah rahama yayi ma da jin kai ya sa ka cikin shiryayyu in ya ga dama kuma sai ya fitar da kai kuma in ya fitar da kai ba wanda zai ce masa dan me subhanahu wataala inna rabbaka fa'alun lima yurid domin Allah yana yin abin da ya so a lokacin da ya so kuma akan wanda ya so Allah ka tabbatar da mu a shirya da shiryarka ubangiji madaukakin sarki ya yace sawa'un alaihim a anzartahum mala yace kalmar a anzartahum bi ta yi an karanta a anzartahum alhamza ta biyu da alhamza ta farko duk an fade su amma a wani a wata kira'ar an karanta da alhamza ɗaya ban da ɗayar anzartahum a madadin a anzartahum kira'ar nafi almadani kenan ubangiji madaukakin sarki ya ce layu minun mala yace fala tama'a fi imanihim da haka abin nufi kada kama yi tsammani dangane da ire-iren wannan kafirai cewa za su yi imani wal inzaru abin da ake nufi da inzar gargadi ilamun ma'a takwim shine sanarwa tare da tsoratarwa da haka al inzaru da aka ce a anzartahum ma'ana ka ko ka sanar da su tare da tsoratar da su a cikin sanarwar to sanarwar da tsoratarwar ba za ta yi musu amfani ba saboda me khatama Allahu ala qulubihim domin Allah ya riga ya rufe zukatansu alheri baya shiga malai ke daba alaiha ubangiji ya lullube su wastawsaqa da haka ya tamke su fala yadkhuluha kairun alheri baya shiga ita zuciya kamar yadda manzo Allah ya sifanta ta kamar kwalba ce ita kwalba idan tana buɗe ko kofi kuma tana zaune a kan gindinta yadda ya kamata to dukkanin abin da ya taho ta sama sai ya shiga cikinta idan ka je za ka ɗebi ruwa a famfo da kofinka a buɗe kuma a daidai ko kwalbarka a buɗe kuma a daidai da ka kara ta a jikin famfo ruwa in ya zo sai ya shiga cikinta to amma idan ka kifa ta duk ruwan da ya taho sai dai da ki bayan ta ya gangare to zuciya Allah subhanahu wata'ala yana iya yi mata haka ya kifa ta ya zama duk abin da ya taho ta sama ba zai shige ta ba sai dai da ki bayan ta sai ya gangare irin yadda kaga kwalba da take a kife ko kofin da yake a kife in an sa shi a famfo ruwan baya shiga cikin sa sai dai rinka gangarewa to haka zukatan kafurai suke waɗanda Allah ya riga ya fushi da su ya riga ya rubuta musu kaddar kafirci a kansa za su rayu kuma a kansa za su mutu duk yadda wahayi yake sauka daga sama da duk yadda imani yake gararowa daga sama ba zai shiga zukatansu ba sai dai ya rinka gangarewa ta bayan shi yasa zaka ga an karanta maka aya kai taimaka maka tasiri amma shi kafiri an karanta masa ba tai masa tasiri ba kai ka ji tsoron Allah cikin wa'azi ka canja rayuwarka ka canja miyagun ayyuka da kyawawa shi ko babu abin da yake canja shi to saboda me saboda zukatan ku ba iri ɗaya bane ba kai zuciyarka a buɗe take tana karɓar dukkanin sako na alkhairi in ya taho shi ko tasa a kifa take da ka duk yadda sakon alkhairi ya zo ba zai shiga cikin ta ba shine ma'anar khatama Allahu ala qulubihim Allah ya riga ya rufe zukatansu ya kifa su kasa da haka alheri baya shiga wa ala sab'ihim haka nan kunnuwansu mana kunnuwansu ma Allah ya toshe jin sako na alkhairi baya yi baya shiga gare su malaki ay mawadi'aha fala yantafi'un bima yasma'una min alhaqi kunnuwan nasu Allah ya toshe su ya dode su ba wai toshiya irin wadda ido ke gani ba toshiya ta ma'ana Allah ya sa wata rariya da ido baya gani a kunnuwan kafirai da haka duk lokacin da saƙon gaskiya ya tafi zuwa ga kunnuwan baya shiga sai dai su ji sautin amma ba za su karɓi ma'anar ba in aka ce Allah ya ce kaza za su ji amma tataccen saƙon na abin da Allah ya faɗa to shi kuma wannan baya isa zuwa ga zukatansu shine ma'anar wa'ala sam'ihim Allah ya toshe kunnuwansu kamar yadda ya kifa zukatansu mala bi ma yasma una hu min al-haqq dan haka duk abin da za su ji na gaskiya ba za su amfana da shi ba shine abin da Allah yake nufi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ga su da zuciya amma ba sa fahimtar gaskiya da ita ga su da duna amma ba sa ganin daidai su yi aiki da shi ga su da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya ballantana su yi imani da ita wa in yarau ayatan wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir idan suka gama ayoyin Allah sai su kangare musu sai su ce ai tsafi ne kawai wanda ake hakaitowa wa in yarau sabilar rushidi la yattakhiduhu sabilan wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabilan in sun ga hanyar gaskiya ba za su dauka hanya ce irin wacce ta dace abu ba da ka su ba za su bi ta ba amma da za su ga hanyar bata da son zuciya to wannan ita kuma ita ce hanyar bi a wajen su ubangiji ya ce wa ala absarihim bishawa kuma Allah ya sanya rufi akan idan dinansu su kalmar rishawa ai ba tare da cewa kalmar khatmu ita ma tana nufin at tabu wal istisaqu sai dai malamai suka ce akwai bambanci akwai murfin da yake hawa kan ido akwai kuma murfin da yake hawa zuciya ya hau kunne amma baya hawa ido a larabci murafan guda biyu sunansu yana da bambanci murfin da ake rufe zuciya da shi ko a rufe kunne da shi ana kiransa da suna katamu ko tsaba'u amma murfin da ake rufe zuciya da shi shi kuma ake rufe ido kai da shi shi kuma ana kiransa da suna gishawa shi yasa malamai suka ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim aya ta cika wa ala absarihim gishawa sabon zance ne ko in ce magana ta cika wa ala absarihim gishawa kuma magana ce sabuwa daka wawun din da ke kan wa ala absarihim gishawa ba wawul adafi bane wawul istinafi ne wawul ibtida'i ne ma'ana sabon zance ne karka ɗauka cewa ana nufin katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim a'a katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ne daga nan ma'ana ta cika wa ala absarihim gishawa kuma sabon zance ne ma'ana dai dan mu gane cewa a larabci ana da bambanci tsakanin sunan marufin ido da kuma marufin zuciya da kuma sunan marufin zuciya da kuma marufin kunne da haka Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar cikin suratul jasiya yake a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi sai ce wa ja'ala ala basarihi ghishawa daidai da khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim amma wa ala absarihim kuma gishawa kaga an raba tsakani biyu al-gishawatu ala al-absari amma alkhatamu alal kalbi wal asma'i wannan ita ce ka'ida wannan kamar yadda qur'ani ya fayyace kansa da kansa kenan idan ka Allah madaukakin sarki ce a idan dinan su mun sanya murfi dan haka ba za su ga daidai ba ganin da zai da zai musu amfani malai ce fala yubsiruna al da haka ba sa ganin gaskiya gani mai amfani walahum azabun azim kuma kafirai suna da azaba mai girma ai qawiyyun mai karfi da'imin dawwamammiya fi duniya anan gidan duniya malai ce bil asari ta yadda in an yi yaki Allah ya ba da damar in an yi galaba a su a kama su a matsayin fursunonin yaƙi wal qatli kuma a kashe su a wajen jihadi wa adami itmi inanin nafsi sannan kuma zuciyarsu ba za ta taba samun kwanciya ba da nutsuwa ba domin zuciya tana samun nutsuwa ne da kwanciya in ta yi imani da Allah matukar zuciyarka ba ta da imani da Allah ko me za a baka a duniya ba za ka ji daɗin rayuwa ba shi yasa za ka ga kafurai karshen makomarsu sai dai su sha guba su kashe kansu ko su faɗo daga sama ko makamancin haka suna da wadata ba su rasa ci ba ba su rasa sha ba amma suna da wata damuwa ce a cikin zuciya damuwan nan kuɗi ba zai taɓa warware ta ba mukamin duniya ba zai taɓa warware ta ba haka nan lafiyar jiki ba za ta taɓa warware ta ba kaɗai abin da zai warware wannan damuwar shine imani da Allah shine Allah yake inna allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani sune wanda zikirin Allah tuna Allah karanta ayoyinsa imani da shi yadda da duk abin da yake a yadda da shi yake sa musu nutsuwa a zuciya to shi ko kafiri da bai da wannan imanin babu abin da zai sa masa wannan nutsuwar da wannan kwanciyar hankalin da haka walahum azabin azimun azaba mai girma tana nan a tattare da su a duniya da kuma a lahira to a duniya din na daga cikin azabar shine rashin samun kwanciyar hankali da rashin samun nutsuwa malai ce wa fil akhirati bin nar al mu'abbarati alaihim in kuma an je lahira to akwai wuta wacce za a dawwamar da ita akan su ta ci gaba da azabtar da su ta ci gaba da kona su idan muka lura da kyau waɗannan ayoyi guda biyu sun yi magana ne akan nau'i na biyu na cikin nau'ukan mutane guda hudu da muka ce suna madina su ne kafirai an yi bayani a kan muminai a matakin farko cikin ayoyi guda hudu ko guda biyar yanzu kuma an yi bayani a kan kafirai wanda su ne aji na biyu wanda suke kishiyantar muminai kai tsaye su kuma cikin ayoyi guda biyu da haka yanzu ayoyin da za su zo mana gaba magana ne akan munafukai su kuma 'yan baina baina 'yan raba kafa su ba cikakkun musulmi ba su kuma ba cikakkun arna ba domin sun ɗebi waɗansu sifofi na musulunci kuma sun haɗa da wasu na arnanci shi yasa Allah yake la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba ɗan cikin can bane ɗari bisa ɗari kuma ba ɗan cikin nan bane ɗari bisa ɗari ɗan raba kafa ne sai Allah yake mu ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man ya kulu akwai wanda za ka ji yana cewa amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar karshe ay yawmil qiyamati ita ce ranar alqiyama li'annahu akhirul ayyam domin ranar alqiyama ita ce karshen kwanaki na duniya to daga cikin mutane akwai wanda za ka ji yana ikirarin cewa ya yadda da wannan rana za ta zo kama amma tare da haka wa mahum bi mu'minin ba mai imani bane ƙarya yake domin da baki ya faɗa zuciyarsa ba ta yadda ba domin shi imani ka faɗa ne da baki kuma zuciya ta yadda matukar za ka faɗa da baki bai kai zuci ba to bai zama imani ba ya zama munafurci ya zama raba kafa to shine ma da yake kuma ashara ila sinfis salisi anan Allah yana nuni ne zuwa ga kaso na uku wa humul munafiquna sune munafikai allazina dakalul islama bi alsinatihim wanda sun shiga musulunci amma da baki wa baqiyat qulubuhum ala alkufri kufuri. amma zukatansu sun wanzu akan kafirci da haka Allah ya ce wa mahum bi na waɗannan mutane ba mu'mine bane malai ya ce ru'ya fihi ma'ana man anan an lura da ma'anar man da aka ce wa ma hum bi mu'minin saboda kalmar man a larabci ismul mausuli ce ismul mausuli ne sai dai ana amfani da shi ga mutum ɗaya ko ga mutane da yawa ko ga maza ko ga mata to da haka idan an yi amfani da ita a man da ma'anar mutum ɗaya to abin da zai nuna maka shi hakan shine jumlatus sila cikon zancen da zai zo a nan gaba da farko da aka ce man sai aka ce ya kaga ya ƙulu mufradi ne kaga kenan man ɗin a nan a ma'anar mufradi ta zo to amma dan a kare ka da ilimi kasancewa tana iya zuwa da ma'anar da ba na mufrad ba sama da mutum ɗaya a ƙarshe sai aka ce wa ma hum bi mu'minin su kuma ba mu'minai bane domin man ɗin a nan duk da lafazanta fi'ilin da ya zo bayanta ya nuna mufradi ne to amma ma'anarta tana iya ɗaukar jam'i an gane ko da haka Allah yake wa mahum bi mu'minin inda a ce mufaradi kadai Allah yake nufi da ita to a ƙarshen da sai ya kawo mufrad sai ce wa ma huwa bi mu'min amma sai ce wa ma hum bi mu'minin dan a nuna maka ma'anar man tana iya zuwa da mufradi tana iya zuwa da ma'ana kuma ta jami'i ma'ana tana iya wakiltar mutum ɗaya kuma tana iya wakiltar mutane da yawa za ka iya cewa man anta za ka iya cewa man antum waye kai waye ko duk man a larabci an gane ko da ka Allah ya ce wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin malai to wa fi dhamiri yaqulu lafzuha a cikin damirin yaqulu kuwa an lura ne da lafazinta lafazinta mufradi ne amma ma'anarta tana iya ɗaukar jam'i ubangiji ya ce yukhadi'un Allah abin da yasa aka ce su din ba muminai bane saboda sun faɗa ne suna masu yaudara Allah me ake nufi da yaudarar Allah anan suna cewa sun yi imani ne dan musulmi muminan kwarai su yadda da su su saki jiki da su to shi musulmi mumini na kwarai Kadarar Allah ce hajar Allah ce idan ka cuce shi kamar Allah ka cuta dan Allah ya nuna mana haka sai ya ce munafikai suna yaudara Allah tare da cewa shi Allah baya yaudaruwa domin idan za a fayyace maka ma'anar yaudara to Allah ba za a taɓa iya yaudararsa ba me yaudara shine a gaya maka abu a fili ka ɗauka haka ne amma a ɓoye kuma ba haka bane kuma baka sani ba to shi ko Allah ba yadda zaka ka ɓoye masa abu ba yadda zaka ka gaya masa wani abin daban kuma ya zama bai san wani abin ba daban tattare da kai shi Allah ko ka faɗi filinka ko ka ɓoye shi ko ka bayyana abin da ke cikin ranka ko ka ɓoye shi duk ya sani qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ubangiji yace ko ku ɓoye abin da ke cikin zukatanku ko ku bayyana ni din na sani to ita ko yaudara shine ka nuna wa mutum a fili kana tare da shi dan ka san bai san koya ba to a koyan kuma sai ka saba masa to amma a nan Allah ya ce munafikai suna yaudarar Allah ba wai dan Allah ana iya yaudararsa ba shi Allah ba zai yaudaru ba amma dan ya nuna maka girman mumini wanda ya yaudari mumini kamar wa yaudara Allah saboda shi mumini kayan Allah ne da haka Allah yake yukhadi'una Allah abinda yasa muka ce ba mumine bane saboda yaudara Allah suke to ta yaya sai Allah yake wallazina amanu saboda suna yaudaran muminai suna ce da mumine mun yi imani a zahiri amma a baɗini ƙarya suke musu shine aya za ta faɗa a nan gaba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in suka gamu da mu'mini sai su mu ma fa mun yi imani tare da ku mu ma ƴan uwanku ne amma kuma in suka keɓance zuwa ga kafirai sai su ce kai fi kyale wa ƴancan zura su muke yi ba a muke musu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum da aka dai suna gaya muminai da baki abinda da suke ganin muminai za su yadda da shi in sun ji daga wajensu da shi ne sai suke musu ai mu ne mu ma mun yi imani tare da ku don su sa muminai su yadda da su su saki jiki da su su kuma alhalin ba da gaske ba sai su rinka ɗauka asiran muminai a wannan lokacin da sirrukansu suna zuwa suna gaya wa kafirai su ne wa kafirai leƙen asiri a cikin muminai to wannan ne tsantsar munafurci da haka Allah subhanahu wataala a nan yana tona mana asirin munafukai ne yana kuma nuna mana illar munafurci kuma yana nuna mana ɗabi'u irin na munafukai hikimar hakan dan mu san munafukan mu san irin zama da su da zami na biyu kuma dan mu san miyagun ɗabi'un nasu dan mu ma mu nisance su na uku kuma dan mu ji mummunan tanadin da Allah ya wa munafiki da kuma munafurci domin mu ma mu shiga taitayin mu da haka ibn kasir yace annifaqu shi munafurci huwa izharul khairi wa israrul sharri shine mutum ya bayyana da alheri a fili amma a zuciyarsa ya koye Shari. sai yace wa huwa anwa'un munafurci iri iri ne itiqadiyun akwai munafurcin da ya riga ya kama zuciya ya zame wa mai yinsa kamar aqida ba zai iya dainawa ba ya riga ya ci jikinsa an gane ko yace wa huwa yukallidu sahibahu fil nari me irin wannan munafurcin to shi da kafirai in sun shiga wuta ba fita dindindin ne ko da a duniya yana sallah amma in ya mutu da shi da kafirai Allah zai hada su a wuta kuma ba za su fita ba shine Allah yake inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an Allah zai tattara kafirai da munafukai cikin wutar jahannama baki daya to waɗanne irin munafukai ake nufi wanda munafurcin su ya kai munafurci na kudiri munafurci na aƙida munafurcin ya riga ya zame musu jini da tsoka a jikinsu sannan ibnu kasir ya ce wa amaliyun akwai munafurcin da bai kai zama aƙida ba bai riga ya ci jikin mai yinsa ba yana yinsa ne sama sama amma bai riga ya shiga jikinsa ba shine kamar idan mutum zai yi magana ya yi ƙarya wannan ma ɗabi'a ce ta munafurci munafurci ne na aiki a yi alkawari da shi ya saba ɗabi'a ce ta munafurci munafurci ne na aiki a yi faɗa da shi ya yi ta husuma ba zai rabu ba mai taurin kai wajen rabuwar faɗa wannan ma ɗabi'a ce ta munafurci amma munafurci na aiki shi irin wannan munafurcin babban zunubi ne amma mai shi baya dawwama a wuta ko da ya shige ta to kaga ka sai ka karanci kanka da kanka da ɗabi'unka da halayyarka manzo Allah yace ayatul munafiqi salat alamomin munafurci guda uku ne daga ciki idza hadasa kaza in mutum zai yi magana sai yayi ƙarya ƙarya a cikin magana ta yau da kullun alama ce ta ne munafurci wa idza wa'ada akhlab in aka yi alƙawari da shi ya saba saba alƙawari alama ce ta me ta munafurci wa idza atumina kan in aka amince masa ya ha'inci a baka amana ka ci amana alama ce ta ne ta munafurci duk mai yin haka ba za ka ce da shi tsantsar munafiki ba amma yana da ɗabi'un munafurci a wata ruwa da yake wa ka sama fajar kuma in ana faɗa da shi yana da riko baya hucewa baya haƙuri an gane ko ko in an yi masa kayan kara sai yayi na itace idan zai rama baya yin daidai ruwa daidai kurji sai ya wuce gona da iri sai ya wuce makaɗi da rawa to wannan ma duk ɗabi'a ce ta munafurci Allah ya yarda in an taba ka ka iya ramawa amma ka'idar karka wuce abin da aka yi maka fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada in ba za ka hakura ba to kai daidai yadda aka yi maka to amma wucewar to dabi'a ce ta munafurci a wani hadisin manzo Allah ya ce falatun man kunna fihi ko arba'un man kunna fihi a wani lafazi kana munafiqan khalisan abubuwa guda hudu duk wanda ya haɗa su to ya zama tsantsar munafiki da aka sai ka kalli kanka shin ka haɗa su duka ko wasu kake da su banda wasu manzo Allah ce wa man kanat fihi khaslatun minhunna wanda yake da wasu daga cikin su ba duka ba kanat fihi khaslatun min an-nifaq zaka ce da shi yana da ɗabi'un munafurci amma ba zaka ce da shi tsantsar munafiki ba sai ce hatta ya ba'aha sai in ya daina ashe ana dainawa na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza haddasa kazab وإذا وعد أخلف وإذا آهد Daka waɗannan ɗabi'u? Lallai-lallai mu kiyaye su, mu kula da su, kuma mu yi ƙoƙarin rabuwa da su domin miyagun ɗabi'u ne Saɓa alkawari koyaya yaya yake ƙarya koyaya take cin amana ko yaya take ba sai ta kuɗi ba ko ta magana aka ce da kai wani zan gaya maka magana amma kar ka gaya kowa amana ce in ka faɗe ta ka ci amana da kai da wanda aka bashi kuɗi ya ci duk ɗaya ne domin amana ba sai ta kuɗi ba ta magana ma amana ce to da ka ibnu kasir yace akwai munafurci na aiki wa huwa min akbari dhunubi shi wannan yana daga cikin manyan zunubai kama sai ati tafsiluhu kama yadda bayanin sa zai zo a nan gaba fi mawdihi a wajen da za a yi bayanin insha Allah ta'ala idan Allah ya so yace wa hadha kama qala ibn eh, jurayd al munafiqu yukhalifu qawluhu fi'luhu kamar yadda ibnu juraij ya faɗa ya ce shi munafiki kullum maganarsa daban aikinsa daban wannan ma alama ce da cikin alamomin da zaka yi wa kanka da kanka jarrabawa ka gane shin in ka faɗi magana magana tana daidai da aikinka sabawa abin da ka faɗa a aikace shi ma alama ce da cikin alamomin munafurci wa sirruhu alaniyatahu sannan boyanka ya saba da filinka a ɓoyanka daban a filinka daban to wannan ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci kuma alama ce daga cikin alamominsa wa madakhaluhu makhrajahu sannan shigarka ta saba da fitarka wannan ita ma alama ce ta munafurci an gane ko wa mashhaduhu maghibahu sannan filinka ya saba da boyanka abin nufi dai shi musulmi dangane da abin da ya shafi addini da abin da ya shafi mu'amala da mutane so ake ya zama kaifi daya in a in a a a musamman a lokacin da yake mu'amala da ƴan uwansa musulmai ba ka da wani abu da za ka ɓoye wa ɗan uwanka musulmi an gane ko to amma in kana mu'amala ne da kafuri, kuma kafirin da ka san zai iya cutar da kai to a nan ne aka ce kar ka nuna masa kaifi ɗaya an gane ko a nan ne za ka iya gaya masa abu daban ka aikata daban saboda me saboda yaƙi ɗan zamba ne ba ka nuna wa maƙiyinka ƙarfinka ba ka yi nuna wa makiyinka farin cikinka domin makiyinka da ya san kana farin ciki to shi sai ya san yadda zai ya sa ka a bakin ciki amma masoyinka me laifi dan ka nuna masa farin cikinka me laifi dan ka nuna masa bakin cikinka ai abokin kuka shi ake gaya mutuwa ko da wannan shine da haka ubangiji subhanahu wata'ala ce yuqadi'una Allah lalle munafikai suna yaudara Allah ne wallazi na amanu saboda suna yardar mu'mine malai ce bi izhari khilafi ma abanu saboda suna bayyana da sabanin abin da suka boye min al-kufri na daga kafirci liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyya kuma suna yin haka ne wai dan kar hukunce hukuncen musulunci na duniya su hau domin shi shi munafiki asali kafuri ne to amma baya son a yi masa kuma mu'amala irin ta kafuri to wace mu'amala ake wa kafuri shine na farko ba za a fare masa sallama ba shi kafiri ba a fara masa sallama to shi kuma munafiki yana son in kuka gamu ka gaishe shi kai masa sallama ya ta albarkacin wannan sallama to shi yasa sai ya nuna maka shi musulmi ne dan kai masa sallama sannan yana daga cikin abin da ake yi wa kafiri in ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba ba za a ci gadansa ba to shi duk munafiki baya son haka yana so in ya mutu ya ta albarkacin yi masa sallah yana so musulmi su je su halarci jana'izarsa yana so a binne shi a makabartar musulmi yana so a raba gadansa in ya mutu ko shi ma ya ci gadan waɗanda suka gabace shi musulmai to duk wannan hukunce hukuncen su ne munafukai ba sa so a yi musu da haka sai suke nuna su musulmi ne domin su ɗauke wa kansu ire-iren waɗannan hukuncen wanda ake wa kafirai zalla ko tsantsa an gane ko shi yasa Allah madaukakin sarki a wata ayar yace innal munafiqina yukhadi'una Allah وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا lalle munafikai suna yaudarar Allah kuma shi zai rama shi zai rama yaudarar da suke masa yaudarar da suke wa Allah a duniya suna nuna suna sa ne su tare da bayansa suke su sun yi imani da addininsa shi kuma zai rama sai an je ranar lahira za su shigo tawagar musulmi su taho karɓar lada su zo za su shiga aljanna sai Allah ya datse su ya ce ba za a yi mun haka ba a nan in a can na rufa muku asiri a nan ba zan rufa muku asiri ba yau mai kulu munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nuruna naqtabis min nurikum ilarji'u na faltamisu nuran فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله allah ya rama يا da suke السكيمة nan ya rufa musu asiri can ya tona musu nan sun shiga rububi can kuma an ware su daga cikin mutanen kwarai an musu hukunci irin nasu wanda ya dace da su na tsantsar munafukai da haka Allah madaukin sarki ce wa ma yuqadi'una ko wa ma yakhda'una a wata kira'a da dai ba kowa suke yaudara ba ko suke yaudare reniya da shi ba illa an kusa sai kawo kansu ko wa ma yakhda'una ba kowa suke yaudara ba illa an kusa sai kawo kansu idan aka ce wani bai yaudari kowa ba sai kansa to ya za a yi mutum ya yaudari kansa da kansa abinda ake nufi sakayyar yaudarar a kansa za ta ƙare da aka kamar kansa ma ya yaudara domin zunubin a kansa zai ƙare to da aka wannan shine abinda ake nufi yana ganin ya yaudari wani amma ƙarshe yaudarar kansa ta koma saboda me saboda mummunan sakamakon a kansa zai ƙare ubangiji maɗaukin sarki ya ce wa ma ya shi yashuruna amma ba su sani ba malike li anna wa bala qida'ihim domin narkon sakamakon yaudarar taku raji'un ilaihim zai koma ne zuwa gare su fayaftabihuna fi dunya za su kunyata tun daga nan duniya bit ila illahi nabiyahu alama abtaluhu domin Allah zai tona asirin su zai nuna wa sa su yana daga cikin mummunan sakamako da munafiki yake tinkara ko yake gamuwa da shi a rayuwa shine tonuwar asiri shine bahaushe ce karshen munafiki jin kunya asalin munafurci ba wanda yake sanin sa sai Allah domin abu ne wanda yake a zuci to amma Allah ya yi alkawari duk munafiki sai Allah ya tona asirinsa sa wata rana duk mutumin da yake zaune da kai ba da zuciya ɗaya ba wata rana sai Allah ya nuna maka shi wannan yana daga cikin muna ƙarshen munafurci yana daga cikin tozarta da kunyatar munafiki yasa Allah yake da annabi wa mimman haulakum min al-a'rab munafiquna ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ubangiji yace daga waɗanda suke yayyaba da kai yana gaya wa annabi daga cikin 'yan madina da 'yan ƙauye munafiquna akwai munafikai marazu alal nifaqi sun riga sun bari munafurci yayi tatutu a zukatansu ya zama musu ɗabi'a ba za su iya daina ba ubangiji yace kai baka san su ba amma mu mun san su sanu'azzibuhum marratayn sai mun azabtar da su sau biyu to me kike azaba guda biyu da Allah zai wa munafiki sau biyu ta farkon shine tona masa asiri a duniya a gane shi ya kunyata sannan kuma a ranar lahira Allah ya sake tona masa asiri ya dada kunyata shi sannan kuma ya hada shi da kafirai ya sa su a cikin wuta Allah ya tsare mu kaga ko da wannan idan mutum yana da hankali da tunani zai gane munafurci ba abin yi bane ba abin da zai ga maka kunyata da tozarta a duniya me ya zaci mala yace wa yu'aqabuna fil akhirati kuma lahira ay musu hukuma ubangiji yace wa ma yashuruna ba su sani ba ai wa ma ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim a yanzu a duniya ba su gane ba cewa munafurcin su akan su zai kare bahaushe yake munafircin dodo yakan ci shi wal mukada'atu mala yace kalmar mukada'a anan huna anan min wahidin daga bangare ɗaya ne ka kaftin lissa kamar kalmar da larabawa sukan amfani da ita ce kaftin lissa asali a larabci kullu ma ala wazani mufa'ala yadullu ala annahu sajirun min janibain duk abin da yazo ala wazani mufa'ala a larabci to yana nuna kai ne an maka bangare guda biyu ne suka yi abin to amma ba kowane lokaci bane wannan ka'idar take yin aiki akwai lokacin da za a kawo abu ala wazani mufa'ala amma yana nufin ɗaya ne yayi ɗayan bai yi ba da Allah yake yukhadi'una kaga ala wazani fa'iluna ba yana nufin suna yi Allah ya ne musu ba a'a ko da yake wa ma na illa anfusahum ba yana nufin suna yi ransu ta ne musu ba a'a nan laysa ala babihi mukhada'a ala wazani a anan ba a babin ta zo ba kamar yadda laraba sukan ce ne aqabtul lissa aqabtu shi ma ala wazani fa'altu shi ma ala wazani fa'ala. ma'ana idan dan sanda ce na lallasa barawo ba yana nufin na lallasa shi ya lallasa ni ba ni kadai ne na lallasa shi amma shi bai mun komai ba to amma dai sukan yi amfani da wannan lafazi ba tare da nufin ma'anarsa ba Shi ne abinda malai yake nufi ana ce wa fi kira'a? ya zo a wata kira'ar wa ma yakda'una ko wa ma yukhadi'una bil alif wa biduni al alif a wata kira'ar wa ma yakda'una ko wa ma yukhadi'una ubangiji ya yace fi qulubihim maradun lalle munafikai a cikin zukatansu akwai cuta ai shakkun wani fakun shine shakka game da sha'anin Allah wani fakun da kuma munafurci fa huwa yumridu qulubahum wannan shi yake sa zukatan su suke samun rauni dangane ga burin imani ayyu bi'fu ha yake rauna data fa da Allah maradan kuma sai Allah yake kara musu wani raunin bima anzalahu min alqur'ani ta sanadiyar abin da ya saukar na qur'ani domin shi qur'ani kamar yadda muka faɗa a darasin baya duk lokacin da ya sauka ɗayan biyu yake yi ko dai ya ƙari mumini imani ko ya ƙara wa kafuri kafirci idan da kafuri abu guda biyu Allah ya faɗa sai bai yarda da su ba yanzu kafircin sa na abu nawa ne biyu ne to idan na uku ya sauka sai ya sake kin yarda da shi yanzu kafircin ya zama nawa uku kaga kafircin ya karu to haka shi mumini idan Allah ya faɗa abu guda biyu sai ya yarda da su kaga yanzu ya yi imani da abu guda nawa biyu idan na uku ya sauka sai ya ƙara imani da shi yanzu imanin sa ya karu ya zama nawa uku da abu guda uku da shi yasa Allah ya ce duk lokacin da aya ta sauka ta ƙara wa muminan imani ta ƙara wa kafirai kafirci wa idza ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanan fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun da haka imani yakan karu kamar da kuma kafirci yakan karu munafurci ma kuma yakan karu kafiri idan aya ta sauka ya kafirce mata to kafircinsa ne ya karu mumini idan aya ta sauka ya imani da ita to imaninsa ne ya karu munafiki idan aya ta sauka ya nuna a fili ya yadda da ita amma a boye ya kiri imani da ita to kaga shi ma munafircinsa ya karu to shine ma'anar fi qulubihim marad daman a zukatansu akwai cutar munafirci fa zadahumullahu marada sai Allah ya kara musu wata ma'ana ya sake saukar da aya saka ki sake yin imani da ita sai munafurcin ya ƙara ƙaruwa walahum azabun alimun kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su bima kanu yaklibuna sakamakon ƙarya da suke wa mutane in ka karanta da kira'ar yaklibuna a wata kira'ar bima kanu yukazzibuna da abin da suka kasance suna yi na ƙaryatawa ɗaya daga cikin magabata yake suna ƙarya kuma suna ƙaryatawa yakzibuna wa yukazibuna fi nafsil waqti munafiki abu guda biyu yake yi in zai magana da ɗan uwansa mutum ya masa ƙarya in kuma Allah ne ya saukar da aya ya ƙaryata to kaga in ka karanta yakzibuna sifar su ce ma sifar su ce domin akwai bambanci a larabci tsakanin kazaba da kuma kazzaba kazaba ya yi ƙarya kazzaba ya ƙaryata ai akwai bambanci ko ya yi ƙarya wannan akan maganarsa ce amma kazzaba ya karyata to maganar wannan sa ce to dukkanin guda biyun munafikai suna yi an gane ko walahum azabun alimun bima kanu yakzibuna ko yukadzibun mala yake bit taksidi ay fi qawlihim amanna idan ka karanta bit taksib yakzibuna ba tare da yin shadda akan zalum ba kaga yakzibuna kenan ai fi qaulihim suna yin karya fi qaulihim cikin fadarsu da suke cewa amanna mun yi imani alhalin karya suke ba su yi imanin ba wa bi tashdidi in ka karanta da shadda ai bi takzibihim nabiyya suna karyata annabi in ya ce abu kaza haka ne su ce ba haka bane ko da ba a fili ba a cikin zuciyarsu kamar yadda Allah yake idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون in munafikai suka zo zasu ce maka mun yi imani mun rantse da Allah kai manzon Allah ne sai Allah ce lallai ku Allah ya san kai manzansa ne amma Allah yana rantse maka munafikai ƙarya suke yi wannan rantsuwar da suke maka ba gaskiya ce ba ba da gaskiya suke ba rantsuwa ce ta baki bata kai zuci ba yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim fada suke da baki amma abin babu shi a cikin zuciya sai Allah وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الإمام ابن كثير وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية li'anna makkata lam yakun fiha nifaqun suratul baqara da muke karantawa ai sura ce madaniya ko ma'ana wacce aka saukar da ita a madina bayan annabi yayi hijira ya bar makka duk surorin da zaka ji ana maganar munafikai in ka bibiye su surori ne yan madina amma duk surorin makka babu maganar munafiki babu maganar munafurci saboda me saboda a makka babu munafiki a madina ne aka samu munafurci a makka ɗayan biyu ne ko musulmin gaske ko kafirin gaske amma a madina ne aka samu yan raba kafa shi kuma daman munafurci yana samun gindin zama ne a cikin al'umma idan ya zama cewa musulunci ya baibayi ko ina da ko ina amma lokacin da idan mutum ya ce ya musulunta akwai kalubale zai iya rasa ransa to munafiki baya iyawa an gane ko su daman munafikai yan tayi daɗi ne yan ko ina ta faɗi sha ne to wannan dan fa'ida dan mutum ya fahimta ya gane duk inda ka ana maganar munafiki to a surorin madina ne domin a makka babu munafiki a surorin makka babu zancen munafurci ubangiji subhanahu wata'ala zai ci gaba da gaya mana halayyar munafukai da miyagun ayyukansu ba don komai ba sai don mu sani kuma don mu kiyaye ubangiji ya ce wa iza qila lahum na daga cikin halayyar munafukai in aka ce da su malai ce ai li haula'il munafiqina ana nufin wa'ancan munafukai in aka ce da su la tufsidu fil ardi kada kuyi yi barna a ban kasa bil kufri ta hanyar aikata kafirci wa ta'awiqi anil imani kar ku hana mutane su yi imani domin yana daga cikin ɗabi'un munafurci shi munafiki bai yi imanin ba kuma baya so a yi duk mutumin da kaga yana cewa shi musulmi ne amma bai damu ba ko musulunci ya samu karuwa ko kai ya samu shi bai dame shi ba to ɗabi'a ce ta munafurci domin duk musulmin kwarai so yake kowa ma ya zama musulmi duk musulmin kwarai kokari yake ya yada da'awar musulunci amma musulmin da ba ruwansa ko a shiga musulunci ko kar a shiga to wannan munafiki ne ba musulmin kwarai bane ba da haka abin da Allah yake so ya nuna mana anan na daga cikin ɗabi'un munafurci rashin damuwa da haɓakar musulunci rashin damuwa da ci gaban musulunci shi yasa Allah yake da munafikai hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman sun fi kusanci da kafirci sama da musulunci domin sun fi son su ga ɗaukakar kafircin sama da ɗaukakar musulunci domin duk lokacin da baka so musulunci ya samu ƙaruwa ba to ko ka faɗa ko kar ka faɗa kafirci kake so ya samu ƙaruwa duk lokacin da baka so musulunci ya ci gaba ba fa sai ka fito ka faɗa ba aikinka ya nuna kafirci kake so ya ci gaba domin da musulunci da kafirci abokan abokan abin nan ne hamayya ne in baka taimaki ɗaya ba to ka sani ka taimaki ɗaya in ka ƙi taimakon ɗayan to ka sani ɗayan ka taimaka an gane ko to sannan yana daga cikin ɗabi'un munafurci kin karɓar kuskure ka yi kuskure a gaya maka ka yi kuskure amma ka ƙi karɓa to wannan ɗabi'a ce ta munafurci wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun in aka ce da su kada ku yi barna a banka za su ji ai mu da masu gyara ne ai mu kwata kwata ma ba ma barna to kaga hangen kwakwalwarsu eh, ta juye yanzu su barna a wajen su ita ce mai daidai suna barna an aka ce da su kar ku yi barna a madadin su ce to za mu daina ko za mu duba sai sai ai mu da ba ɓarna muke ba gyara muke duk da kuma fa suke yi kuma sannan shi munafiki yana daga cikin miyagun halayyarsa yana jin kowa bai iya ba sai shi jin kowa bai iya ba sai kai shi ma ɗabi'a ce ta ne ta munafurci ko kai ka naɗa wa kanka wannan rawanin ko wani ya naɗa maka ka yadda to ka zama munafiki ka yadda duk mutanen duniya za su iya daidai kamar kai kuma duk mutanen duniya za su iya kuskure kamar kai kai ma za ka iya kuskure wani ma zai iya yi kai ma za ka iya daidai wani ma zai iya yi shi yasa Allah ya ce mana na daga cikin ɗabi'un munafukai su kaɗai su suka iya duk wanda ba su ba bai iya ba alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum ba kwa ganin masu koda kansu da kansu in ba su ba ba wanda ya iya ya Allah ya ce balillahu yuzakki man yasha rabu da su ƙarya suke Allah shi ke yaban wanda ya cancanci yabo wala yuzlamu na fatila bayan in suka yi abin alheri Allah ba zai zalunce su ba daidai da kan allura daidai da silin gashi ba ka da bukatar dan kayi alheri sai ka zo kana ni ne kaza ni ne kaza bari in kayin Allah zai nuna ko kana raye ko ba ka raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko cikin dutse ɗayan ku ya shiga yayi alheri watan wata rana sai Allah ya fito da shi sai an gani ko yana da rai ko ba bai da rai haka nan ko cikin dutse ka shiga kai sharri watan wata rana sai Allah ya tona asirinka ko kana da rai ko baka da rai haka baka da bukatar sai ka zo ka yabi kanka ko ka waka kanka damuwa da yaban kai ɗabi'a ce ta munafur ta munafurci shi yasa Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba sai kun tsaya kuna yaban kanku ba Allah ya fi ku sanin masu tsoron fa a cikin ku kuma shi zai fito ya yabe su in ka ce zaka damu da ka yabi kanka yan damfara ne kawai za su yi ta cin kuɗinka kuma in Allah bai yabe ka ba ba inda yaban zai kai yaban ba zai wuce garin ku ba kai koma ina ya je kai ya dawo sharrin da kake binnewa sai Allah ya tono shi sai ka dawo ka ci gidan yaka ina ma duniya ba wanda ya san ka to da ka dai wannan yana daga cikin ɗabi'un munafurci dan mu sani mu kiyaye wa idza qila lahum aminu aw la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimuna in aka ce da su kada ku barna a ban kasa alhalin barna suke a madadin su karɓi wa'azi su gyara su canja ƙalu sai su yi kifaɗi su ce inna ma na hannu musulihuna mu daman masu gyara ne an gane ko sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ala ku saurara ku je innahum lallai su kuwa humul mufsiduna su ne tsantsan maɓarnata domin duk mutumin da ba zai karɓi gyara ba to maɓarnaci ne duk mutumin da bai yadda wani yana da alheri ba shi kadai yake tunanin yake da alheri bai yadda wani ya iya ba shi kadai yake tunanin ya iya bai yadda wani zai yi daidai ba sai shi To wannan tsantsar mabarnaci ne ba mai gyara bane ba domin ba gaskiya yake so ba kansa yake so ba ci gaban al'umma yake so ba ci gaban kansa yake so in ci gaban al'umma kake so to duk wanda ya mata daidai sai ka yadda yayi daidai kamar yadda kai ma aka yadda kayi daidai duk wanda ya kuskure ya yadda ya karɓi kuskurensa kai ma ka yadda ya yi kuskure ka faɗa masa to kai ma in kai kuskure aka gaya maka sai ka karɓa wannan shine adalci ka aje kanka a matsayinka na ɗan adam amma in ka yadda cewa kai kai ka iya ba wanda ya iya to ko annabawa ba su faɗi haka ba ko annabawa da su ɗin su suka iya da iyawar Allah domin ya iya musu amma ba sa cewa ba wanda ya iya kai su da haka mu kiyaye wannan wannan ɗabi'a ce ta munafurci Allah ya raba mu da ita ubangiji yace wa idza qila lahum nan in an ce da su aminu kama amanan nasu ku yi imani man kamar yadda sauran mutane suka yi ku ba da gaskiya mana kamar yadda sauran mutane suka ba da gaskiya annasu anan ana nufin annabi da sahabbansa domin a wannan lokacin babu wanda suka yi imanin sai su da ka ko ka faɗi sunansu ko kar ka faɗi sunansu da ka ce masu imani da su kake dan a lokacin a duniya ba wani mai imani sai su shi sa sau da dama ƙur'ani yakan ambaci kalmar nasu tare da cewa kalma ce ga gamammiya kowa na iya shiga amma ba kowa yake nufi da ita ba sai wani da wani domin annasu a wannan lokacin ba kowa ake nufi ba sai iya sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam dan su suka yi imani da haka shi yasa kalmar nasu takan zo da ma'anar annabi da sahabbai shi kadai banda shi banda su, kamar yadda kuma kalmar nasu takan zo da ma'anar kafirai kadai banda su ba waninsu su kamar yadda kuma kalmar annasu takan zo da ma'anar munafikan su kadai banda su babu wani su kamar yadda kuma kalmar annasu tana zuwa da ma'anar dukkanin baki daya tana nufin sahabbai da annabi da kafirai ma da munafikai da yan baruwanmu da kowa da kowa domin Allah yake ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid إن يشاء يذهبكم wa ma جديد وما ذلك bi الله Annasu anan kowa ake nufi? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هو أكيد يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هو أكيد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هو أكيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هو أكيد amma allazi na kala lahumun nasu innan nasa kad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil ba kuwa ake nufi ba allazi na kala lahumun nasu sune waɗanda nasu suka ce da nasu anan munafikai ake nufi innan nasa lallai nasu sun a nasu anan kuma kafirai ake nufi kad jama'u sun muku taron dangi fakhshawhum ku tsorace su fa zadahum imanin amma hakan sai ya kara musu imani kaga anan babu babu mu'minai a ciki ana magana ne akan wasu ba mu'minai ba so ake a sa wa mu'minai tsoro kafiran makka ne za su yaƙi da annabi sai suka ɗauki 'yan furofaganda munafukai suka ce ku je ku tsoratar da su ku ce ga munan mun musu mummunan tanadi don su firgita to kaga anan banda mummunai munafikai ne da kafirai suka shirya abinsu shine Allah yake allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan to amma anan annasu kuma ana nufin mu'minai kadai wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana subha ubangiji yace idan aka ce da munafikai ku imani kamar yadda sahabbai suka yi malai yake ashabun nabi qalu sai su ce anu'minu kama amana subha yanzu so kuke mu imani kamar yadda wawaye suka yi imani kaga jiji da kai da isa ko shi munafiki kowa in ba shi ba wawa ne shi shine mai wayo a tunaninsa yanzu ka kalli annabi da sahabbai suka dunkule suka ce da su wawaye ani uminu kama amana sufaha su a wajen su ma yin imanin ɗari bisa ɗari ciki da ɓoye fai da ɓoye su suna ganin wauta ne ka yadda da Allah har zuci habbaka su a wajen su wauta ne ka ɗauki dukiyarka ka bayar don taimakon addinin Allah har zuci kana neman lada a wajen Allah su suna ganin wawa ne kai ka taimaki talakawa su suna ganin baka san daɗin kuɗi ba humul lazina yaquluna na latun fiƙo man inda rasulillahi hatta yanfadu wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qalu anuqimu man law yasha'u Allah at'amahu zaka su a wajen su yin addini da gaskiya rashin wayo ne yin addini da gaskiya ƙauyanci ne wauta ne wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci Allah ya tsare mu ubangiji yace ce ala ku saurara ku ji an innahum humus sufaha'u lallai su su ne tsantsar wawaye walakin sai dai la ya alamu da basu sani ba irin abin da ake cewa gwano baya jin warin jikinsa shi duk mutumin da yake wa wani kallon wawa shi baya ganin tasa wautar duk mutumin da yake wa wani kallon bai iya ba baya ganin tasa rashin iyawa ya yi irin abin da bawashi yake cewa laifi tudu ka take naka ka hango na wani to wannan yana daga cikin ɗabi'ar munafurci Allah ya tsare mu abin lura a nan ya ƴan uwa shine har yanzu fa magana muke akan sifofin munafurci tun daga wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi har muka zo yukhadi'una aya ta biyu har muka zo fi qulubihim ta uku wa idza qila lahum ta farko ta hudu wa idza ala innahum ta biyar wa idza qila lahum ta shida ko to kun ga ku da kyau muminai a farko da Allah zai magana a kansu ayoyi nawa ya musu hudu kafirai da Allah zai magana a kansu ayoyi nawa ya musu biyu amma ga munafukai yanzu muna wajen aya ta bakwai kuma ba a gama ba me wannan yake nuna matsalar munafurci munafurci ya fi kafirci matsala matsalar munafikin musulmi ta fi matsalar kafuri, domin shi kansa kafuri baya iya samun riba da galaba a kan musulunci sai ya biyo ta wajen wa munafiki wannan yake nuna maka munafurci ba karamin illa ba ce munafurci ba karamin shari ba ne to sannan ku kalli adalci na Allah duk kalmar da munafukai suka jefi muminai da ita irin ta Allah yake ramawa da ita ba sa yin kayan karaye musu na itace saɓanin yanzu kai da wani zai zage ka zagi ɗaya sai kai masa sha biyu to Allah bai yarda da wannan ba fa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha in an yi maka kayan kara kai na kara babu na kara kai na itace a farko su munafukai sun ce an uminu kama amana sufaha sai Allah ya ce ala innahum humus sufaha sufaha suka ce sufaha aka ce musu ba shi shikenan ba la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sai Allah ce ala innahum humul mufsidun da muslihuna da mufsiduna wazanin su ɗaya ne ala wazani mufsiluna duk da cewa kishiyoyin ma'ana ke gare su amma dai daidai ruwa daidai ƙurji, wannan ita ce ka'idar Allah wannan shine tsantsar adalci da wannan Allah ya zama mai adalci ko zaginsa kai in zai rama zai rama da irin kalmar da ka zage shi ko zagin bawansa kai zai rama masa da irin kalmar da kai amfani irin ta yake ramawa kuma da wannan annabawa suka kwaikwaya ku kalli tattaunawar annabi Musa da Fir'auna wa laqad atayna Musa tisa ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il idza fir'aun fa lahu inni la adhunnuka ya Musa mashura ala wazni maf'ula قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا على وزن مفعولا الجزاء من جنس الأمل nana Aisha tace wata rana muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallama a gida sai Yahudawa suka shigo to Yahudawa sukan yi amfani da kalma mai harshen damo mai kyakkyawan ma'ana ta wani bangaren kuma tana da mummunan ma'ana sai su gaya wa annabi ita ba kyakkyawan ma'ana suke nufi ba mummunan ma'ana suke nufi yanzu kaga kamar kalmar ra'ina kalmar ra'ina a larabci tana nufin dan saurare ne kuma tana nufin dolowawa to su yahudawa in suna so su zagi annabi sai su shigo majalisar annabi in annabi yana karantar da sahabbai su sahabbai sai su rinka amfani da kalmar ra'ina muna da tambaya dan saurara mana to su kuma yahudawa in suka ɗaga hannu sai su ce ra'ina su kuma suna nufin zagi in suka faɗe ta sai su kauce su kalli juna sai su fashe da dariya shi ne Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la taqulu ra'ina daga yanzu an soke kalmar ra'ina a majalisa annabi an daina amfani da ita to haka nan kalmar assalamu da assamu assalamu tana nufin gaisuwa amincin Allah ya tabbata gare ka shine assalamu alai amma assamu alai Allah ya kashe ka mu huta to yahudawa in suka zo za su gaishe da annabi sun ji sahabbai suna assalamu sai su fake sai su yi assamu alai ba kowa ne zai iya bambanta tsakanin assalamu da assamu ba sai wanda ya kasa kunne aisha ta ce wata rana muna zaune da annabi sai ga yahudawa sun zo sai suka ce da shi assamu alai a madadin assalamu alai Allah ya kashe kan huta ku ga dai bakar magana suka gaya wa annabi mummuna addu'a suka yi masa aisha da ta fusata sai ta ce wa alaikum assamu wal la'ana ku Allah zai kashe a huta tsinannu sai annabi ya ce da Aisha me zafi haka Ta tace baka ji me suka ce ba yake na faji ni kuma ki ji me nace musu ba ni kuma na ce wa alaikum kuma hakan gare ku ce to ko faɗa ake yi Aisha a yi adalci daidai ruwa daidai kurji to da haka wannan shine adalcin ƙur'ani, shine abin da Qur'ani yake koyarwa idan an zage ka kai zagi irin wanda aka yi maka in ba za ka haƙura ba in an gaya maka bakar magana ka faɗa irin wacce aka gaya maka ba tare da ka wuce gona da iri ba mutum ya zage ka kai kuma ka zagi har iyayensa da kakanninsa ka wuce maka da rawa ka yi zalunci a lahira sai Allah ya muku hisabi ya cire maka iya haƙƙinka ya cika masa nasa sai ka yi ceciko ya biyo jattai shi yasa na ga wani kuturu ya bani mamaki na kuma yi mamakin fasaharsa shi kuturu ne amma ba gada kuturta ne ba dama likitoci sun ce cutar kuturta ba a gadata ba ta daga cikin cututtuka da ake gado kar ka ɗauka dan wane kuturu ne babansa ma kuturu ne a cuta ce daban tana iya kama ɗa bata kama uba ba tana iya kama uba bata kama ɗa ba to shi kuturin yana bara a kasuwa in aka ce ɗan kuturu sai ce a'a ni ne kuturu babana ba kuturu ba ne wata rana sayyidina bilalu da sayyidina abu al gifari suka samu saɓani abu al gifari ya kalli bilal ya ce ya bina sauda ya dan bakan mace manzo Allah ya kalle shi yace a ayyartahu bi ummihi zagin ya wuce kansa ya fada uwarsa da ka ce da shi dan baki mana ko baki amma na mai dan baka ita uwar mai taimaka kaga ka wuce kadi da rawa kai zalunci kai ta'addanci wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadina za mu tsaya nan saboda lokaci idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada inda muka yi kuskure Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullah